This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. An dakatar da wasu shugabannin ƙananan hukumomi guda uku a jihar Jigawa. wata gidauniya ta ɗauki nauyin shirya wasan kwaikwayo kan wayar da kan al'umma game da haɗuran zubar da ciki da makamantansu akwai shirinmu na kallabi tare da maryam dauda har ma da sakonnin da kuka bar mana ta waya amma fa yanzu duk sai mun fara da cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Kamfanin dalancin labaran Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rayukansu a tattake su da aka yi amina a lokacin aikin hajjin bana fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi ya fito ne daga bayanai da jami'ai da kuma hukumomin ƙasashe goma sha takwas suka bayar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu amina ne kawai. Jami'an ƙasar Saudi sun ce lissafin su ya ba su adadin mutane 768 waɗanda suka rasu, 934 ne suka ji rauni. Ko da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike, kuma har yanzu akwai ɗaruruwan mutanen da suka ɓace. A wani labarin kuma wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya Benandino Leon ya ba da sanarwar kafa sabuwar gwamnati wato sanarwar sabuwar yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙila wannan mataki ya kawo ƙarshen rudamin siyasa da rikici da ƙasar libya ta shekaru hudu tana fama da su jiya mr leon ya wannan furucin a ƙasar morocco ya ce mutane da yawa sun yi hasarar rayukansu mata na ɗanɗanawa kusan mutane miliyan biyu da rabi suna buƙatar taimakon jin ƙai amurka da sauran gigan ƙasashen duniya sun yi kira ga 'yan ƙasar da su amince a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa kafin ƙungiyoyi irin su Islamic State da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda su yi amfani da rarrabuwar kawuna a kasar don cimma muradinsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun kashe sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunana guda ɗaya a arewa da Bangi babban birnin ƙasar. jiya laraba wani mai magana da yawon majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiyan wuta na majalisar da suke tafiya a tsakanin biranen damara da grango a ranar talata kimanin kilomita 55 arewa da babban birnin kasar mai magana da yawun majalisar ya ce sojojin kiyaye zaman lafiyan sun mai da martani babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadai da harin ya kuma yi kira ga maharan da su ajiye makamansu a kuma gaggauta hukunta waɗanda suke da hannu a harin ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kotun kolin ƙasar Rwanda ta baiwa shugaban ƙasar Paul Kagame damar yin takarar wa'adin shekaru bakwai bayan wa'adin mulkinsa na yanzu ya ƙare a shekara ta 2017. Jiya Alhamis kotun ta yanke hukuncin cewa yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima da aka yi na fitar da ƙayyade wa'adin mulki biyu an yi bisa ƙa'ida muddin shirin yin hakan ya mutunta dokar ƙasar. Jam'iyyar masu hamayya ta Green ta buƙaci kotun ta hana yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima. bayan da a watan Yuli Majalisar Dokokin Rwandan ta yi na'am da wani ƙudurin baiwa shugaba ka gami damar yin wa'adi na uku a kan mulki. To amma kuma sai 'yan ƙasar sun jefa ƙuri'a jin ra'ayi a kan canjin. Akwai yiwuwar 'yan ƙasar za su yi na'am da canjin idan aka yi la'akari da cewa shugaba ka gami shine ke yin ruwa da tsaki a harkokin siyasa da kafofin yada labaran ƙasar. Haka kuma yana da farin jinin cewa ya samu damar ganin wanzuwar zaman lafiya a ƙasar. bayan kisan kiyashin 1994. A watan jiya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna damuwa ga take-taken da ake yi na ganin cewa shugaba Paul Kagame ya yi tazarce. Shugaba Kagame ya shiga jerin shugabannin kasashen Afirka da suke ƙoƙarin kawar da batun da wa'adin mulki a tsarin mulkin kasashensu. A watan jiya jamhuriyar Congo ta jefa ƙura aiwatar da sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasar. da za su bai wa shugaba Denis Sassou Nguesso damar faɗaɗa wa'adin mulkinsa da ya shekaru goma sha takwas yana yi. A Burundi shugaba Pierre Nkurunziza ya haddasa tarzoma da aka yi makonni ana yi da yunkurin juyin mulkin da ya ci tura shi ma a lokacin da yake ƙoƙarin yin tazarce. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakin ba sani ba sabo akan falasɗina wanda ke kaiwa 'yan Isra'ila hari amma kuma ya ce baya son ya ɓata wa ƙawayen isra'ila rai jiya alhamis da yamma firaministan ya yi wannan furci wajen wani taron 'yan jarida da na musamman da jami'an tsaron kasar mr netanyahu ya faɗa wa 'yan jarida cewa kasar hamas hukumar falasinawa da wata ƙungiyar musulmi ne suke zugar a yi tarzomar Yahudawa masu ra'ayin da sun bukaci Mr. Netanyahu da ya ɗauki ƙarin matakan tunkarar Falasɗinawa ya gina ƙarin gidajen Yahuda 'yan share wuri zauna a gabar yammacin kogin Jordan. a harin da ake ciki a halin da ake ciki kuma jiya alhamis shugaban falasdinawa mahmud abbas ya nuna turjewar tana da kyau cikin lumana To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. An dakatar da wasu shugabannin kananan hukumomi guda uku a jihar Jigawan Najeriya ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton. waɗanda al'amarin ya shafa sun hada da shugaban karamar hukumar gumel da na jahun da kuma takwaransu na karamar hukumar birniwa majalisar dokokin ta jigawa ta zargi shugabannin uku da kare dokoki da ka'idojin kashe kuɗaɗen gwamnati honorable sule musa dutse shine mataimakin shugaban kwamitin da majalisar ta kafa domin bincikar yadda ƙananan hukumomi a jihar ta jigawa ke sarrafa kuɗaɗen gwamnati mun zo mu nan su ne local government chairman kuma wai zaɓaɓɓu ne amma akwai dokoki da suka nuna masu cewa ga za ya kashe kuɗi to sai muka so muka tarar cewa yadda aka ce a kashe kuɗin ba ka ce kashe kuɗin nan ba duk akwai kawun da aka zaɓa da kuma su haɓar da kansu ko da ke gaba mun sa domin girma gona ya kori su ba ya kansila a doka da yake masa doka amma su waɗannan kansilan da suke zama suka zama elected suka zama su kamar su ne su ne masu kula da abubuwa kamar da yan assembly suke a state su kuma su ne a local government ba ma a sauraron su ake abubuwa sun samu wannan tarbiyya daga daga gwamnatin PDP mu kuma da muka zo sai muka ya kamata a ce an yi abubuwa daidai sai sun ba da auditor report a cikin local government 27 da bakwai goma ne suka kawo a watan tara a watan takwas dokan nan kuma doka ce kuma a haka. Sai dai jam'iyyar PDP da ke zaman uwa ga dukkanin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar ta Jigawa ta ce matakin majalisar dokokin ya ta doka. Alhaji Salisu Mamuda shine shugaban jam'iyyar a Jigawa. Wannan magana ce wanda ta karanta siyasa ce domin ko ba ko ba idan ka ɗauka ka duba waɗannan shugabannin ƙananan hukumi guda uku kowanne ko wani abu da yake tsakaninsa da wani jami'i a cikin gwamnatin jihar Jigawa musamman ɗauki shugaban ƙaramar hukumar jahu tunda da wato takun saka tsakaninsa da kakakin majalisar dokoki na jihar Jigawa cewa ɗan ƙaramar sa ne saboda wannan hukuncin da aka yi an yi shi ne ƙarar cewa ko dai mai girma gwamna ya ba da umarni a nuna a yi siyasa ko kuma su 'yan majalisar dokokin da suke wannan suke da wannan hukunci ba abu ne suka yi shi bisa doka ba sun yi shi ne kawai tsara saboda tsari na irin na siyasa so na tabbatar maka jam'iyyar pdp rahin jihar jigawa za ta bakadu kuma za ta dukkan abin da ya kamata ta yi ganin ta dawo da martaba da mutuncin waɗanda shugabannin ƙananan hukuma. shi ma mataimakin shugaban pdp na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ambasada ibrahim kazaura ya ce idan gwamna ne ya dakatar da su ya karya ka'ida ta constitution na najeriya wanda shi ma ya kamata a impeaching din shi domin constitutional provision ne ya karya za mu tafi kotu idan 'yan majalisa ne suka yi 'yan majalisa part of constitution ya ba su wannan dama amma sai an sa kwamiti ya yi bincike bayan ya yi bincike su waɗanda suka yi laifin an kira su an tambaye su kuma an kira mutane da suke a waje waɗanda babu ruwansu da gwamnati waɗanda suka iya bincike malbaranci da za a yi da kuɗin jama'a sai su ma sun tabbatar wa da 'yan majalisa wannan abin ya yi amma 'yan majalisa su kuma za su zauna ba kawai 'yan majalisa sai kawai wani ya tashi a majalisa don yana ƙin wani ko a lokal government ɗin shi ko a cikin ward ɗin shi kawai ya ce a haɗu don yana da ƙarfi a majalisa ba za kawai a ce an maka eh, kai ne police kuma kai ne alkali ba ba shi yiwu ambasada ibrahim kazaura kenan mataimakin shugaban pdp na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa najeriya A ranar 6 ga watan nan na Oktoba gidauniyar nan ta Ford Foundation da ke birnin New York a nan Amurka ta ɗauki nauyin wani wasan kwaikwayo da aka shirya a Kano don wayar da kan jama'a game da illolin zubar da ciki da yin auren wuri. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na cikin 'yan jaridar da aka gayyata ya koma yi hira da malama Bilkisu Ado Zango ta wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Evidence Action ga yadda suka yi. sunan kungiyar da nake aiki da ita evidence for action wato ana amfani da um, bincike domin a ɗauki wani matakai na duba lafiya ko kuma wani abu muna wayar da kan al'umma akan cewa ya kamata a bar mata masu juna biyu su ringa zuwa asibiti suna zuwa awon ciki suna kula da lafiyarsu suna cin abinci mai kyau kuma ana kira ga mazajensu su tabbatar da cewa matansu suna cin abinci mai kyau suna barin su je asibiti to ga shi halarci wannan taron kuma an tattauna a batutuwa da dama bayan shi wancan fim ko majigi da aka yi akwai wani abu da kika gani ya dace da abin da kuke yi don haka za ku je ku dora akan abubuwan ayyukan ku eh, hakikanin gaskiya za mu dora akan wannan um, wayar da kan da muke wato muna kira ga al'umma su ko kuma ce mata da kuma iyaye ga baki daya a inganta lafiyar mata da kuma ƙananan yara inda za a ana kira ga gwamnati ta tabbatar da ana samun um, magani a asibiti isasshe kuma ingantattu kuma a cikin uh, rahusa kuma ana samun jini yadda ya kamata a asibiti mutane suna zuwa su ba da jini kyauta kuma muna so mu ga gwamnatin jihar kano ta inganta ba da magani kyauta a zahirance mu gani a ƙasa. Tunda kuna bincike binciken da kuka yi ya nuna cewa kamar akwai wuraren da ba a kai ko ba a ba wannan magani kyauta ne ko kuma yaya. In ma babu a kai. in kuma da akwai a daɗa inganta cewa ba a samun abin da ake cewa stock out wato yana ɗaukewa kafin a kawo wasu a lokacin eh, ya ƙare kafin a kawo wasu ana samun ingantattun kayan aiki da magunguna masu kyau cikin rahusa

mata an sare wani don hauka an mare wani don hauka wani ya yi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa hau bai sake tago ba kullum ba ta nuru kyauta ma bawan ka kawo wahala ban za ka iya kyau ka ɗauka ta yi. Ku lallaɓa da har da duniya daban tsoro, Allah kyauta ma yaron ga. Babu shakka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba tare da Maryam. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A yau za ku ji ƙarashin hira da abokiyar aikinmu Jummai Ali ta yi da Dr. Zainab Atiku Bagudu da Sanata Binta Masi Garba da kuma Hajiya Binta Ma'azu game da taron ƙungiyar African Women Leaders wanda aka yi a jihar Texas. Dr. Zainab Atiku Bagudu ta fara da yin kira ga mata, bayan haka ita ma Hajiya Binta Ma'azu ta ba da tata gudunmuwar ga mata. ina kira ga mata musamman sa ido a abin da ke faruwa ba gulma ne ba lafiyanki ne lafiyan 'ya'yanki ne wayannan yaran da zaki kula da da zaki sama ido ki ga in sun keɓe hanya ki gya ma iyayensu ki gya ma masu kula da su ki yi masu faɗa ki yi magana in ta tashi a gya ma hukuma to shine kiran da zan yi wa mata don allah a zanki kula abin da bai kamata ba abin da bai dace ba a san yadda za a faɗa ko ba a je an gyama hukuma ba akwai ciyamomi akwai kansiloli akwai uban ƙasa za ka iya kasan san hanyar da za ka je ka yi magana inda manya sai su ɗauki matakin da ya kamata kamin harka ya ƙa'i da lalacewa. To Hajiya Binta ke kuma wani kira za ki mata? Ko kiran da zan mata ne mu riƙe mutunci da kyautan da Allah ya mana ne. tausayi da kuma kowace mace ko musulma ce ko kristan an mata tarbiya tun tana ƙarama kuma duk mai albarka takan saurari iyaye to mai tarbiya kuwa duk inda take za a zauna da ita lafiya kuma sai ta bar gudunmawan da za a ce e lallai wannan mace ce to zarar muna da wannan duk inda muka samu kanmu mata ta wajen farnin siyasa ne ta wajen farnan sana'a ne a aiki a ofis ne duk inda muka samu kanmu mu riƙe wannan darajar nan na womanhood a turanci a kuma daraja na ya mace integrity a riƙe darajar nan duk inda muka samu kanmu idan muka riƙe muka kawo tsoron Allah to mu zai tafi amma idan babu tausayi babu tsoron Allah babu yanda za a yi mu tausaya ma mu mata kuma mata duk wanda mace da ta cika mace inda haihuwan uwa da uba ne kuma ta samu tarbiyya tana da tsoron Allah to an san mu duk inda muke muna kai gudunmuwa komai lalacewan shi mai sana'a ma tana toya kosai tana saida tana shan rana da ta ga almajiri zai wuce wallahi mai imani sai ta san abin da ta kwasa dan sauran da ya rage sai kin ganta ta kira yaron da ta ga ya wuce gabanta ta ce kai ku zo ga wannan ku ci kin ga wanda ba ta san wanda za ta ci an jima ba ko gobe Allah ya saka mata wannan imani saboda haka mu da Allah ya bamu muke da ilimi muna da yanda za mu yi mu sa tausayi mu sa tsoron Allah mu yi ƙoƙarin cewa yanzu maganar mu saurari mazajen mu sai su za su mana bai mata so ba su kuma mu su yi haƙuri lokaci ne na yanzu wannan rashin gane wannan na 'yan arewan mutanenmu da ba su son matanmu su fito din ya rasulullahi su yi haƙuri bacci bai ga na ɗiya mace ba musulma ko kristan dole ne mu tashi rayuwa ya canja gaba ɗaya mm. arewa muna baya idan muka je kudu mu nan da muke shiga da fita muke siyasa muke gwagwarmaya tare da su a kullum sai mun tashi da gwiwoyinmu sanyi sanyi ko cikin taron nan da ake magana nan mun tashi da gwiwoyinmu cikin sanyi saboda sun mana nisa fintinkau ba wani maganan ɓoyuwa sun mana nisa 'yan arewa mu tashi bacci fintinkau ta kowane farni kuma san kansu suke kamar ba sa faɗa kuma suna yi amma kansu a haɗe sun ja nasu sun ja nasu saboda haka jama'an mu 'yan arewa mu so junanmu mu tashi bacci duk wanda Allah ya ba mu ce matsayi a wani waje don Allah ta ja 'yar uwarta kuma 'yar uwan nan nata ban ce musulma ba ta ja 'yar uwarta kristan mu zama uwa ɗaya uba ɗaya idan muka yi haka za mu yi abin da suke kuma za mu kai inda suka kai kuma ba inda Allah ya sa mu albarka a wajen iya zaman duniya da kawaici da sanin ya kamata irin arewanmu. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan hirai da kuma shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta jagoranci wannan hirar da sauran abokan tattaunawarta da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma ga sharhin jaridun Hausa tare da Muhammad Salisu Rabiu. sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken Salaman Dalon, dambazau da tsofaffin gwamnoni za su zama ministocin Buhari. a kuma shafi na biyu na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa yadda sarki da shugaban yanki da iyalansu suka rasu a turmutsutsun muna yayin da a shafi na uku na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa sakamakon aikinku ne abin tsoro ba ni ba in ji buhari a kuma shafi na 39 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken ba kallon kwallon kafa ya kai ni ingila ba in ji gwamnan neja a kuma shafi na arba'in jaridar ta buga labarin da ke cewa za a rika fassara huduba a masallacin annabi da hausa a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa wani hatsabibin dan boko haram ya sha dalma jigonsu kuma ya shiga hannu kamar kowane mako jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken darussa abin lura daga ibtila'in maka Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken shekaru 55 da 'yancin kai. Muna alfahari da ranar 1 ga watan Oktoba in ji Buhari. Ni ba dodo ba ne a daina jin tsoro na. A kuma shafi na biyar na jaridar ta buga labarin da ke cewa suwaye ministocin Buhari. Yayin da a shafi na tara na jaridar ta buga labarin da ke cewa turmutsutsin mahajjata ƙasashen duniya sun yi cakan saudiya 'yan najeriya 244 sun ɓace a wannan makon ma jaridar ta leadership hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken bikin 'yancin kai shin 'yan najeriya na da abin murna muhammad salis rabiu murya amurka daga kano najeriya to an gaishe ka muhammad yanzu kuma bari mu je ga sakonnin da kuka bar mana a waya Hello, assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabi Kano Kano bun kure mazaunin isa loja. Sanatoci za ku tantance mana ainihin ministocinmu na Najeriya Ubangiji Allah ya sa ku sa da'a a cikin abubuwan da za ku yi albarkan manzan Allah. Don gwamnatin da ta ake kai ta masu da'a ce mu kuma da muka zaɓa masu da'a ne Ubangiji Allah ya sa ku ji abin kunya da kuke nuna wa duniya ake gani ake cewa a najeriya ake yi cin mutunci irin wannan manya-manyan mutane irin ku wanda yake wakilan al'umma ne ku je ku dinga dambe kuna yin damba muna ganin ku ana nuna ku a duniya a matsayin shugabanninmu a gaskiya ba ma jin daɗin irin wannan abubuwan da kuke allah ya sa ku sada'a a cikin abin da za ku yi albarkan manzon allah salamu alaikum DOA. mai magana daga nan benue dan tsoho dan malam bako na malam anas an kurbi. na saurari bayanin da kusan pdp da yake cewar wata hudu aka yi ba ministoci a nigeria kuma an yi hasaran nairori to ina tabbatar maka malam jalo kai kan shekara goma a shida kake cikin pdp amma abin mamaki an kashe tiriyan tiriyan na daloli america amma ba a taimakon talakawa hanyoyi da ruwan sha da makarantu ba wannan abin mamaki da siyasa ya fito yana faɗin irin wannan magana har kana cewa a siyasance allah ubangiji ya bu zuciyanka ka san gaskiya kuma ka yi da gaskiya ka dawo apc don mu tafi tare salamu alaikum Assalamu alaikum wata Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal government jihar Kidan Najeriya hakikanin gaskiya rike ministan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi daidai kuma soke-soken da aka yi adawa ce tun da kundin tsarin mulki ya ba shugaban kasa ya rike minista ba guda ba biyu ba kai mu yadda ya rike guda ma ba mu ji daɗi ba kamata yau a ce ministan mai to ministan tsaro ministan ilimi duk ina ga hannun janar Muhammadu Buhari don yau talaka ya gani a kasa talakan Najeriya ya gani a kasa babu wani tambaba duk mulkin da an kai cikin kwana ɗari ya yi mulkin da an kai shekara takwas da suka wuce saboda haka ina ƙara kira ga 'yan ƙasa ta 'yan najeriya a jajirce wurin wawan wanga shugaban addu'a da fata alheri yau talaka bai da gata a najeriya wanda ya wuce mai mulkin gada aka yi na muhammadu buhari. mai magana kasimu aliyu asada sardaunin matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cibiyar dole usmaniya. ina son in wani da wannan dama a madadin kungiyar mu ta asada youth initiating development muna isar da sabon ta'aziyar mu ga al'ummar maiduguri da kuma babban birnin tarayya abuja dangane da wani hari da aka samu aka kai musamman a kasuwa yanya a wata tasha to ina min roƙon Allah ya ji kuma su rayukan rayukansu wanda suka samu jikkata kuma Allah ya ba su lafiya ina ƙara roƙon Allah shi ƙara kamu da mun zana ƙasar mu Najeriya musamman arewa maso gabas da sauran duniya kasashen musulmi baki ɗaya. Kafin mu karkare shirin ga taƙaitattun labaran duniya. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rasa rayukansu a tattake su da aka yi amina a lokacin aikin hajjin bana fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasin ko ya fito ne daga bayanai da jami'ai da kuma hukumomin ƙasashe goma sha takwas suka gabatar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu amina ne kawai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun kashe sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya suka raunana ɗaya a arewa da Bangi babban birnin ƙasar. Jiya Laraba wani mai magana da yawon jiya Alhamis wani mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar da suke tafiya wuta a ranar Talata. kimamin kilomita hamsin wato arewa da babban birnin ƙasar. Kotun kolin ƙasar Rwanda ta bai wa shugaban ƙasar Paul Kagame damar yin takara wa'adin shekaru bakwai bayan wa'adin mulkinsa na yanzu ya kare a shekara ta 2017. Jiya Alhamis kotun ta yanke wannan hukunci cewa tsarin mulkin kasar tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima bai karya doka ba. To da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin namu na hantsi a madadin Juma'a Ali da ta na gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro ne Sai injiniyan mu na yau Mr. David sai kuma Usman Kabara a Washington DC nake cewa mu zama lafiya Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.